Jama'a assalamu alaikum kun bar kamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. A cikin wannan shirin za mu yada zango a ofishin ministan wasanni da na matasa na Najeriya Salman Dalu wanda ga duka alamu ake kallo a matsayin wanda ya kawo koma baya ga harkokin motsa jiki a Najeriya. Mun ci ta bakinsa dangane da wannan korafi. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci sai ku biyo mu. To madalla. Kamar da dai aka ji da farko muna ofishin ministan wasanni da na matasa na Najeriya Salman Dalu wanda a tambayar mu ta farko muka bukaci ya mana bitar irin ci gaba a idanunsa da aka samu a harkokin wasannin motsa jiki a Najeriya. Gadi abin da yake cewa. A harkan wasanni kullum mutane suke tambaya cewa wani cin gaba ka samu. Har ma akwai waɗanda suna cewa wai to ai zuwa na a nan Shi ne ya sa ma harkan wasanni bai samu cin gaba ba shekaru kusan biyu da ina wannan kujeran an samu gagarumin cin gaba wanda a tarihin wasanni a Najeriya ba a samu ba bari in fara da nasaran yan wasa wanda suka ci ah, kofi na zakaru na afirka wato african championship a karkashin shugabanci na yara na suka kawo wannan kofi a karkashin shugaban shi na a wannan ma'aikatan wajen wasa na fito a lagos wato swimming pool wanda aka dau shekara ashirin a karshe ma suka dangare da macizai su suke buki a wurin na zo na ba da kwangila aka gyara ta yanzu da nake maku magana in kun je wajen ana na ana zuwa a wajen mutane suna shiga wurin su biya a karkashin wannan shugabancin nawa na kafa wani tsari na a tabbatar an yi wa yan wasa adalci kuma karo na farko muka tafi gasar olympics an biya yan wasa kudinsu a hannu cinikin biri da ya giya hannu kowa ya karba kudinsa ba a taba yi ba a karkashin wannan shugabancin nawa muka samu dan wasa bakar fata ta farko a tarihin wasan kule-kule wanda ta kara ta kai ga kusan sashi ta karshe kafin aka kada ita ba bakar fata ko bakin fata da ya taba ya kai wuri a karkashin wannan shugabancin nawa aka samu kuma dan najeriya haruna kadri a wasan table tennis ya kai a tarihin afirka mutum na farko a kwata finals ba taɓa yi ba a karkashin wannan shugabancin nawa aka dawo da mutuncin nigeria a table na tabula domin an daɗe nigeria tana tafiya olympics a dawo da hannun wofi ana kashe kudi biliyan barkata dawo da rashin kudi mun dawo da shi Minista Salman Dalu ya kawo karin haske ganin irin muhimman nasarori da aka samu a lokacinsa. Mun kuma yi masa tambaya gani da yadda ake tafiyar da zaɓe a hukumomin wasanni na ƙasar inda ake raɗin raɗin cewa gwamnati na baba kere ga harkokin wasannin motsa jiki a Najeriya. Ya ba mu amsa kamar haka. Aka girka demokradiyya a zaben shugabanni na kungiyoyi wanda aka gama an rasa da su abinda baka taba ka isa ka yi shi ba. Da naɗe-naɗe ne ya Ki minista zai zo ne da yanwansa da abokanansa. Amma Solomon Dalon da ya zo ya ce dole a yi demokradiyya ya yafe nade-nade abokinsa da iyalinsa a tafi a ji a yi zaɓe duk wanda jama'a suka yarda da shi a ba shugabanci yanzu duk waɗanda muke da su a wannan kungiyar zaɓe ne kuma tarihin najeriya ba a yi shi ba a wannan shugabancin nawa karo na farko aka kira taro na masu ruwa da sake a harkan wasanni a Najeriya domin a tattauna harkan wasanni ba ta a yi ba a wannan shugabancin nawa yan kullon kafan Najeriya suka tafi Zambia sun ci Zambia gida a tarihi ba mu yi ba a wannan shugabancin nawa din da muke magana har yanzu mun shiga gasa na zuwa wasan kullon kafa na duniya a Russia ba a kafa kwamiti na shugaban kasa wanda ake cire shi presidential task force ba kowane shekara inda za a shiga irin wannan gasan ana kafa wannan kwamiti kuma ba su a kashe wani abin da yake kasa da biliyan biyar gashi mun shiga gasan mu muke sama yanzu a rukuninmu babu kwamiti babu komai wanda ya nuna kenan cewa in an samu shugabanci mai kyau ana iya yin nasara ba sai an ji an yi wani taruwan yambo yan wawa a washe da dukiyar ka sama kaga cin gaba ne zan ci gaba abubuwa suna da yawa wanda muka samu amma ni dai na tabbata cewa harkan kullum wasa an canja mata fuska ya moyo la Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI, shirin duniyar wasanni. Muna dai ofishin ministan wasanni da na matasa na Najeriya Salman Dalu a tattaunawa dangane da irin matsaloli da wannan sashe ke fuskanta. Mun kuma yi masa tambaya dangane da matsaloli ko kalubale da yake fuskanta, inda yake cewa. Babban illa na harkan wasa a Najeriya shine a zalunce 'yan wasa. A Ingila gasa na farko na karshe da aka yi nan kafin mu dawo da na tafi da kudin yan wasa na ce a biya su aka biya wata ta karba kudin su ta ce wannan karya ne ake wannan gaskiya ne kuwa sai aka tambaye ta me ya sa da ta faɗa aka ta ce a cikin shekaru goma da take gasawa kasa nan ba ta ban biya ta hake saboda haka wani irin cin gaba ake nema wani irin shugabanci ake nema idan dai shugabanci na albazaranci ne bai iya ba idan shugabanci na diba kudaden Najeriya ba mutane domin su yaba min ba zai yi wannan ba amma a tsaya a yi iya gwargwado abin da zai kawo ci gaban kasar nan za mu bada namu gudunmawa saboda haka muna kira ga kowa a zo a tallafa mu muhi ai na dare na ga muku cewa iyayenmu suka ce duk wanda haka ba shi gashin masaran makawo ba zai rabu da waka ba domin ya yi shiru ma kawai zai yada cewa fara cin masa shi. Minista Salman Dalu la'akari da cewa kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta yi suna a 'yan shekaru da suka gabata, to amma wasu bayanai na nuni cewa da dama daga cikin ma'abuta kwallon kafa sun gaskanta cewa biyan 'yan wasa hakkinsu shine na farko. Me za ka ce a kai? Eh, to, ka san mu 'yan Najeriya muna da irin namu hasashe. Ba wai da kirba duk wani mutumin da ya kalli wasan nan zai sani cewa abinda da Najeriya ta yi kawai shine ta nuna wa kungiyan kwallo ta afirka da wadansu kungiyoyi cewa idan ka gan kato na kwance ba wai ya gaza ba ne ko kuwa iyayen mu suka ce duk wani wasan da za ka yi da damisa kada ka nuna mishi yana ido da ka ni ka a idon shi za ka gane cewa ba ki rija ba wajen wasan makawa ba ai su mutane bini da kyar suka bar kano da kyar domin ba su sani ma za a yi musu haka ba to mu ne na Najeriya muna tafiya da abin a aljihu yaran ba wai sun gaza ba rashin iya tafiyar da yaran ne shi shugaban kullum kaba ya ce a ah, yan minista ba za mu kara yarda kuma ba duk wani wasan da ka bi mu muna samu nasara ma idan baka bi mu ba ba ma samun nasara don haka nan gaba sai ka ci gaba ka bi mu na ci mishi ah, abin da yake ciki yaran nan sun ganne sun tabbata kudu zai fita abin da yasa suke yaki idan sun ganna na wurin suna cutu ba za su cutu ba don ministan na za ba mu hakimu domin koyi na tafi magana na nan ku ba su hakin su tunda yake mu ware kudi a biya su a ba su su amma wani tasu ne za a ga ma yara su je su buga wasa a ce ku zo yau ku zo gobe kamar an je police station ko kotu to jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kama daga injiniya da ya haɗa mana sauti mustapha adebisi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya